dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sa majalisai wanda ke juya al'amura bisa tsarin da dama kamar yadda ya dama kun shaida Allah shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi shi ke gudanar da abubuwansa babu mai taimaka masa kuma baya bukatan a taimake shi rahamarsa ta yarda shi komai da kowa Allah subhanahu wa ta'ala yana tausayin bayinsa ya umarce su su ya shi bauta su tabbatar da kadaitakarsa cikin jijjuya al'amura da rububiyarsa da kuma sunayensu da sifofinsa da kuma su tabbatar da kadaitakarsa wajen cewa shi kadai tantanta abautawa muna shaidawa Allah shine Allah babu abin bautar da gaskiya sai shi kai subhanahu wata'ala kuma lallai mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah subhanahu wata'ala ya aika shi gaskiya ya bashi fiyayyen littafi shine alqur'ani mai girma ya isar da sakon Allah bai rage komai ba dukkan alkhairai ya bayyana wa al'ummarsa kuma ya umarce su da aikatawa dukkan wasu abubuwa da ba daidai ba ya hani al'ummarsa sannan ya bayyana musu su bai bar duniya ba sai da ya isar da saƙon Allah babu wani abu da banzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai isar da bayin Allah ba kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu tana tunatar da mu ne mahimmancin samar da ƙana'a a rayuwa ƙana'a ta ɗabi'a ce da ake samun taimakon Allah ta tabbata a zuciyar bawa ba mamaki mutum ya rasa ƙana'a ba ta ya an kara ba menene ake nufi da ƙana'a shine a hausa yawanci ake cewa wadatar zuci ma'ana mutum ya wadatu da abin da Allah ya azurta shi da shi wani al'amari ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar mutum domin yana taimakawa wajen tabbatar da tauhidi da kaɗaita Allah kuma da bawa Allah haƙoƙinsa rashin ƙana'a yana jefa mutum cikin halaka da damuwa da rashin hutu rashin nitsuwa da rashin kwanciyar hankali a duniya haka kuma a lahira domin rashin ƙana'a ke iya kai mutum ya ci haramun rashin kana'a a zuciya ke iya kai mutum ya yi sha'awan kayan da ba nasa ba har ma ya ɗauka rashin kana'a ke iya kai mutum ya yi zalunci ya ƙetare iyaka ya yi abin da ba daidai ba kashe kana'a suna da matuƙar muhimmanci shi ya ma za a samu asar suna jingina cewa Allahumma qanni'ni fi ma razaqtani barik li fi ma a'taytani ko hadisi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin fashin haka ya Allah ka azurta ya Allah ka bani qana'a ma'ana wadatan zuci da nitsuwa da gamsuwa cikin abun da ka azurta ni da shi sannan kuma ka yi mun albarka cikin dukkan abun da ka bani samun qana'a a zuci yana sa mutum ya ji ya yadda da hukuncin Allah mutum zai iya sallama wa hukuncin Allah saboda ya wadatu da abin da Allah ya bashi ya wadatu da kuma gamsuwa cewa abin da Allah ya bashi shine nasa abin da ya rasa kuma ba wani aka bawa ba duk abin da kaga an bawa wani dama nasa ne ba naka ba aka dauka aka bashi da ka abin da bai zo gurin ka ba kuma wani bai cinye shi ba kawai bai iso gurin ka bane saboda Allah bai tsara ya iso gurin ka ba wannan ke sa mutum ya samu na hankali cikin abun da a ganin irinsu kaɗan ne wataƙila in Allah yi wa abun albarka abun da yawan gaske sau da yawa idon ɗan adam baya masa adalci baya burinsa ya adalci wa kansa Allah zai iya baka abu ga cewa abun nan bai maka ba kana ganin ƙarancin abun wannan kan iya sa mutum ya kasa roƙon Allah ƙana'a da kasa roƙon Allah albarka cikin wannan abu da ke gani kaɗan ne haka jama'a da yawa Allah ya musu arziki da ɗungin alƙaliyu ɗungin wato al'ummomi suka wuce ba su mallaki irin wannan al'amari ba an kace wani abu wanda za ka ambata na salari wanda duk a yau salarin sai kai dubu hamsin balle ma irin masu ɗaukar dubu ɗari ɗin nan to waɗannan idan aka kirga a al'ummomin da suka shuɗe za a ji abun mamaki waɗanda suka shuɗe a baya da a wancan lokacin an ce musu za a yi wani zamani da za a rinka ba mutum ɗaya dubu hamsin a wata ba za su taɓa gaskatawa ba wanda za su gaskata za su iya gaskatawa ne in wanda ya faɗa ɗin lalle an saba da gaskata shi amma a yau an wayi gari ana wuce wannan amma kuma an fi kukan talauci sama da waɗanda ba su san wannan kuɗin ba ka rayu ba tare da kukan talauci ba abin da ya kawo ga wannan shine rashin kana'a da yawanci ya mamaye mu a yau rashin kana'a ke sa mutum ya zama baya gode wa Allah idan ka duba rayuwar mu a yau yawanci kari ta cika da rashin godiya ga Allah duk abin da Allah ya mana na ni'ima ba ma duba shi sai mu duba wani abin da ke zo ga mu mafiya yawan mu a yau sun fada cikin rashin nitsuwa da rashin samun su huta ba don komai ba sai don rena abin da suke da shi da kuma hangen abin da zai zo gare su wannan yakan iya aifar da hasada in wani abu kake kallo a hannun wani ƙarshenta sai ka fada hasada gare shi sai kana ganin kamar ya tsaka abin da kai ka kamata ka samu lalle rashin ƙasa'a yana kawo hatsari a rayuwar jama'a har ma su wayi gari sun fada ta'addanci wanda yake sha'awan cewa sai ya zalunci mutane ta ko ta hali haka wani ma yana tunanin cewa sai ya zubar da jinin wani wani yana tunanin cewa sai ya sa wani a cikin wani kangi kafin ya samu dukiya wannan babu kana'a a zuciyarsa domin dukkan hanyoyin nan haramun haramtacciyar hanyoyi ne Allah ya haramta su zalunci Allah ya haramta shi kafin Allah ya haramta zalunci wa bayinsa ya haramta zalunci wa kansa saboda munin zalunci ya kuma bayyana haka ita ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman wala tazalamu Allah ya sha cewa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka baya zalunci ga bayi duk yayi tunanin yayi zalunci ba komai ya kai shi ga haka ba sai rashin wadatuwa da abin da yake da shi ba yadda za a yi mutum ya soma tunanin ɗaukan abin wani sai ya rena abin da yake da shi ba yadda za a yi mutum ya kasa bacci don cikin arziki a hannun wani sai lokacin da yi da abun da yake hannunsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyantar al'ummarsa cewa a wajen harkar abun duniya ka kalli na sama da kai a wajen harkar abun duniya kullum ka rinka la'akari na kasa da kai a lokacin da kake tunanin cewa jarinka ya yi sako-sako to akwai wani kuma kuɗin magani yake nema bi samu ba shi ciwon da a gare shi yana son ya warke likita ya rubuta amma kuma ba zai iya sayan maganin ba kaga shi bai samu lafiya ba ma don haka ba maganan jari yake yi ba inda mutum zai kalli baya ga waɗanda sai sun fita sun nemi haɗin yin leburanci da wasu ayyuka iyalansu suna jira a a auno abu a leda a zo da shi ga wanda ya buhu ɗaya a gida ba zai tsaya yana tunanin wani abu ba amma a yau don karasa sai muka wayi gari mutum koda yana da so a tarin abinci baya kallon wannan yana kallon wani abubuwa ne a gaba shi yasa zaka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da aflaha man aslam muzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima aba wanda duk ya wayi gari ya zama musulmi to wallahi ya rabauta kuma musamman wa ruzika kafafan ya zamanta an azirta shi da kamewa baya tunanin sai ya ɗebo duk abin da zai zo ba baya tunanin sai ya isa inda ya kamata ya isa tukunna ba baya tunanin sai ya handa mai abin da ya kamata ya ne ba ba ruzika kafafan aka azurta shi da kafafa a kamewa da yadda da haƙuri da juriya shi ma a ba kuma Allah ya azurta shi da ƙana'a ya wadatu cikin abin da Allah ya bashi baya tunanin cewa abun da yake ciki a yau kullum hanjinsa abin da bai zo ba ya ku bayin Allah za ku ga wanda ke cin amanan juna a guraren kasuwa ko a guraren aiki ko waɗanda suke samun dama a mukamai na gwamnati su handa dukiyar talakawa ba kuma ya kai su wannan ba sai don rashin kana'a ana iya samun mutane waɗanda a kuɗin da aka ce dokar ƙasa ta yadda su samu a wata ko ɓangaren salari salarin su miliyoyi ne kuma sannan suna da allowance allowance wanda an ce doka ta yadda a ba su in sun yi kaza ko in sun je kaza ko makamancin kaza amma duka wannan zai ba su daman su yi kana'a suna da gidaje suna da motoci suna da iyalai suna da komai suna da ma kadarori amma ba su da kana'a idan aka ce su yi wani abu wanda za a gudanar da harkar tafiyar da mulki don talakawa su samu sai sun bukaci su yagi wani abu a ciki ko kuma sai sun bukaci a basu cin hanci da rashawa saboda mai saboda babu kana wani idan ya ji labarin abin da wani yake samu sai ya yi tsammanin cewa shi in ya samu har ya mutu ba zai sake yin talauci ba amma da ka ɗauke shi ka kai shi gurin gobe za ka ji shi ya shiga lissafin yadda zai tsara wata rayuwa ta daban kuma Sai yadda zai wuce saboda ne ya wuce wannan gurin babu kana'a a gurin ya ku bayin Allah wa daga cikinmu mun rasa ƙana'a hatta mu ɗalibai ɗalibai ma suna saka ci sun rasa ɗabi'a ta ƙana'a haka aka wayi gari kowa kawai rige-rige ake yi cikin abin da Allah ya yarda da shi har ma ana iya fada cikin abin da Allah bai yarda da su ba aku bayin Allah mu sani cewa arziki na Allah ne amma samun kwanciyar hankali shi ake bukatan a nema a gurin Allah dukkan tarin kuɗi ba suke ba da kwanciyar hankali ba a'a nitsuwa tana gurin Allah nitsuwan nan ita ce take gwane da kana'a in mutum bai samu kana'a ba zai nitsuwa rashin kana'a ke iya sa mutum ya zama cikakken marowaci ba zai iya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kyauta ba domin bai wadatu a zuciya cikin abin da Allah ya bashi ba gani yake in ya dauka ya ba mutum zai kaji idan ka lura da rayuwar mu a yau gargwadon karuwar mutum wajen kuɗi gargwadon ƙara rowarsa mafiya yawa za ka mutum yana iya ƙoƙarin sa da yake wani level na ƙasa ƙasa amma in ya taka wace mataki kuɗi suka buɗu sosai a lokacin za ka ga fi kula da su kuma ne saboda ƙarancin tsana ba a ce kar a kula da arziki ba a yi tattali ba amma dai ya kamata a sifanci da sifa ta ƙana'a in mutum ya rasa wannan sifan ya yi addu'a ya neme ta a gurin Allah dukan mu muna da bukatar mu yi sifa ta kana'a a gurin Allah idan Allah ya baka kana'a ya sanya albarka a harkar da kake da ita wallahi duk abin da kake bukata a duniya na iya bukatar rayuwarka Allah zai baka daman ka cikin musu dukkan abu na burace burace ka hakura da su iya bukatan ka gashi nan ka kaza ne Allah ya baka kai kaza Allah ya baka za a ci za a sha za a ƙoshi, babu abin da kai wannan nima mafi girman ni'ima kana cikin masu kalmar shahada kana cikin masu za a kira sallah ka je masallaci cikin kwanciyar hankali ai sallan jam'i da kai kana iya yin azumin nafila ma wasu lokuta kana iya sallolin nafila babu abun da yake wannan ni'ima a duniya ya kuma yin Allah Allah ya azurta shi da musulunci ya zama musulmi ga alkur'ani zai iya karantawa wani ma ya haddace karantawan kawai yake in ya dama wani yana da damar yayi kaza yayi kaza kana da kafiya a jikinka kana da lafiya Allah ya gama maka komai ba za ka san cewa Allah ya gama maka komai ba sai ka ji asibiti ka kan mai marasa lafiya ko kuma ran da Allah ya jarraba ka ciwon kai kadai yana iya saka lissafi da gaba ɗaya su dami ya kuma yin Allah mu nemi Allah ya azurta mu da kana'a kuma mu rinka kokari mu ma wajen sifanta ta jewa daga cikin magabata suna cewa qalatu nafsi 20 sana wannan sufiyan imamu sufiyan rahimahullah yake cewa na yi jinyar zuciya ta tsawon shekara ashirin mutum zai zama a magabata yana jinyar zuciyarsa ana yana tilasta ta sai ta yi abu domin Allah yana tilasta ta sai ta wadata da Allah abin da Allah ya bata idan salarin ka dubu ashirin ne akwai wanda bai taɓa karɓar salari ba a rayuwa akwai wanda yana nan yana raye ya fi shekara saba'in a duniya da ya taɓa rike dubu hamsin a dunkule cewa ta saba ce amma dai wata kila yana da gona ko kuma tun da ke da haifi 'ya'yansa da sauransu da gonan aro yake nomawa ake cin abinci a gidansa har ya fi shekara saba'in a duniya kuma da haka ke rayuwa iyayen mu kakanninmu su ne za su ba da labarin irin waɗannan abubuwa amma da ke Allah ya azurta su da ƙana'a, in mutum ya je harkokinsa ya dawo gidan yana kofar gidansa yana zaune a yanzu idan ka zagaya daga nan har ka je fanta har ka wuce fanta har ka wuce bypass da wuya ka ga dattijo shi kofar gidansa a dan butansa ta alwala a gefe yawancin su sun kare yawanci yanzu dattijan yanzu masu gwagwarmaya ce kawai ana nan an kasa hutawa Ayi nan a can ba a bambance matasa da yara ba a bambance matasa da dattijai wajen shiga guri kuma a yi kirari dattijai suna yi yara suna yi matasa suna yi mutum ya kasa gane cewa lokaci ya kure a koma ga Allah da san wannan shekaru sun kai yadda suka kai ba da cikakken lafiya akwai abin da an hana shi ci kuma har yanzu shiga gane cewa duka wannan danja ne ake nuna masa cewa ya fa shirya lahira ta kusato ba ya ku Allah sana'a ta ta wanta a cikin rayuwar mu a yau yawanci muna da hakama yawanci muna da gaggawa yawanci muna da hangen abin da ba namu jama'a da yawa suna tinkaho da abin eh, alfahari da abin da ba nasu ba suna kuma tunanin abin da ba nasu ba don haka yasa mutum zai kwanta ba nafila yake ba ba azkar yake yi ba amma bacci ya ke zo saboda mai to ya tunanin kawai gari ya waye ya ga abin da ba nasa ba hankalinsa ya kwanta wannan tashin hankali ne a kwanciyar hankali ne ya ku bayin Allah mu samu lokuta mu kusaci Allah mu nemi kana'a a gurin Allah mu kuma tarbiyyantar da zuciyarmu wajen yin kana'a lallai magabata bayan addu'o'i da suke yi sai da su jajirce suka zama ba sa sha'awan abun wani ba sa sha'awan abun da bai zo ba a'a abun da ya zo shine nasu kuma duk abin da ya shigo hannunka shi aka yi amfani ya ku bayin Allah ku biya bukatun ku. da abin da Allah ya azurta ku da shi Bukatun ku na alkhairi musamman cikin ayyukan alkhairi ku yi amfani da damar da kuke da kafin lokaci ya kure ya ku bayin Allah ku sani cewa ba abin da muka sa a gaba illa kurewar lokaci domin tun da aka haife mu ran da duk ya wuce to ya wuce ne a cikin ajalin da Allah ya bamu ba mu sanin cewa ajalin mu ya kare sai dai kawai in mun ji mun kwanta ajalin ya riga ya tafi in an zare rai shikenan cewa mu gyara kafin lokaci ya kure Allah ya samu gane Allah ya azurta mu da kana Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا صفة القناعة أيها المسلمون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم كان رزقه خفافا أو رزق خفافا في رواية قنعه الله بما أعطى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعنا فيما أعطانا وأن يبارك لنا فيما رزقنا به إنه سميع قريب مجيب الدعوات أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فعباد الله أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا لأن التقوى هي وصية الله للأواخر والأواخر للأوائل والأواخر ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فلنتق الله يا عباد الله ولنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقناعة كثير من المسلمين اليوم فقدنا طبيعة القناعة وصفة القناعة فقدنا هذه الطبيعة لهذا يعني أصبح كثير من الناس لا يشكرون الله لأن عدم القناعة يسبب عدم شكر الله لأن الإنسان إذا لم يكن يقنع بما أعطاه الله ولم يكن يقنع بما رزقه الله لم يشكر الله سبحانه وتعالى فلنتق الله ولنشكر الله ولنكتفي بما أعطانا الله وبما رزقنا الله عباد الله إن الله أمركم بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول علينا خيارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تول علينا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنعنا فيما رزقتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا القناعة في كل شيء أعطيتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في ذرياتنا وأزواجنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا ومشايخنا اللهم افتح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا رب العالمين واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا برحمتك دفعا محكوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من رحمة ومغفرة وعتق من النار ورزق يا رب العالمين اللهم ارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل محروب إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ بلدنا قمبي من كل شر ومن حسد الحاسدين ومن حقد الحاسدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اللهم احفظ بلاد نيجيريا من كل سوء ومن كل شر يا رب العالمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ليعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم